Ni hana hana aurenki saboda akwai lokacin da aka yi shelar bikinki kowa ya ɗauka a gani, me ya faru aka fasa wannan magana dalilin fasa aure na guda ɗaya ne Allah ne bai kaddara ranar auren ba ne hmm. cause it was four days to my wedding kafin aka fasa auren kwana hudu kuwa ganganci na ba zai kai ga haka ba. To jama'a mun fara kenan kada ku matsa ko ina zainab indomi za mu yi miki tambayoyi da mutane da dama suka daɗe suna so su tambaye ki suka rasa hanyar da za su bi ina zainab indomi ta shiga yanda aka san ki kin yi suna wanda mutane da dama suna tunani karkata kap Kannywood babu wacce ta yi ki a kyau sannan kuma babu wacce ta fiki a active menene abin da kika gani ya canza daga lokacin da kika tafi kika dawo zainab indomi waye ubangidanki a kanewood waye fara kawo ki a masana'antar kanewood menene kika fi so a rayuwarki i love acting and now you're back I've never left. Once a dictator, always a dictator. A fina da kika yi, kin dialogues daban-daban. Wanne ne best dialogue ɗinki? Yeah, my best dialogue. Amma abin da nake so in sani, yaya kika ji a lokacin da aka gaya miki cewa an fasa aurenki? Yaya aka yi aka sanar da ke? Yaya aka yi aka sanar da ke? Mutum biyu, za ki zaɓi mutum ɗaya a ciki. Marawa. Adam Zango, Alinuhu. Wani irin yanayi ka taɓa tsantar kanki wanda ba za ki taɓa mantawa da shi ba. Duk da kankantan daman da ka samu, kar ka bari ka jira ko gobe, saboda baka da tabbacin za ta kai gobe. Shi dai kawai shawarar da zan bada. Sorry. Okay.